انكم لذائق العذاب الاليم tabbas ku mushrikai masu ɗanɗanar azaba ce mai ciwo a ranar alkiyama saboda kafircinku da ta manzani